بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين Rabbi syarah li waya sirri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin amun Allah yau shi daga watan Ramadan Allah ya kaddara haduwar mu kamar yadda muka alkawarta a kowace safiya za mu hallara wato za mu hallara a cikin wannan masallaci na nurul islam don shawararren tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan babban gari namu na son a wannan unguwa ta bombo yau ma insha Allahu kamar yadda muka alkawarta kamar yadda muka faɗi shi daga watan ramadan shekarar hijira 1439 matashinmu zai kasance cikin surar da muke ciki suratul azabi inda jiya mun kwana a ƙarshen ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allaha wa na yusalluna da nabi ko a zuwa ƙarshen ta yau kuma insha Allah za mu tashi akan innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah ya ce innal ladina lallai waɗannan da yuzuna Allah suke cutar da Ubangiji wa rasulahu da manzonsa la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka ya ne santa su da rahma fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa a'adda lahum ya tanada musu azaban wata irin azaba a muhinan ta wulaƙanci mutum ya nisanci cutar da zatin Allah ko kuma zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar nakasa darajarsu ko aibanta su ko ɗaukar haƙƙinsu ka ba waninsu wannan cutarwa ne gare su don haka in ka cutar da ɗaya daga cikinsu tamkar ka cutar da su duka domin daga zarar ka taɓa zakin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ka rabu da Allah kamar yadda in ka taɓa mumini kan ci mutuncin mumini to kamar ka taɓa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam muminan farko sahabbai ƙiyayyarka ka gare su tamkar iyayya ne ga manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ga Allah ballantana kuma ka ji Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a wannan aya cewa lallai duk waɗanda ɗabi'arsu aibanta Allah ko nakasa darajarsa to tsinannu ne la'anannu ne an nesanta su da rahamar Allah duniya da lahira sannan kuma suna da wata irin azaba wacce take dauke da wulaganci Allah ubangiji ya kare ku dubi yanda ayar ta gangare fi duniya wal akhira duniya da lahira sannan wa addalahu musamman tanadi aka yi musu na wata irin azaba muhinan ta wulakanci Allah Ubangiji ya kare mu. Nau'o'i da ake yi ana cutar da zatin Allah yana da yawa. Kafin mu ci gaba da bayani, yace, ce, Wallazi na na muminina, haka nan kuma masu cutar da muminai, wayansu ba su da aibi, wato ba su da aiki sai na kasa darajar sahabban manzon Allah, sai aibanta su, sai zagin su, mazansu da matansu. wal mu'minai mata bi ghairi maktasabu ba tare da abinda suka aikata ba sai ji ne yayi kaza wane dan kaza ne wane kaza yake wane ba mutumin kirki bane ai wane ya lalace mumini ka zo kana aibanta tashi kana rage masa daraja a inda da ana ganin darajarsa to namiji ne ko mace Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ma ya shiga aikin wancan la'anahumullah wa adda lahum azaban muhina zaka ga an sa mumini a gaba ana ta tattakarsa an sa mumina a gaba ana ta tattakarta ana faɗin aibubbukan da ma sabu ba tare da sun yi shi ba to duk wa'anda suke haka bagadi ta malubu tanan wa isman mubina sun ɗauki kiran ƙarya suna ta yawo da shi sannan kuma ga zunubi wanda yake bayyananne Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala nan yana gargadar mutane tare da ladabtar da su tare da nusaddar da su tare da dawo da su akan hanya tare da yi musu gargadi wanda ya kai matuƙa bi mukawalafati awamirihi wartikabi zawajirihi ta yadda suke sabawa umarnin Allah in Allah yake ga abin da za a yi sai a saba sannan in yayi tsawa yake duk wanda yayi abu kaza fa akwai tanadin azaba kaza ammar sai kaga mutum ya ce za a yi din duk abin da za ka yi ka tamkar haka ne in Allah ya yi togaciya akan matsala ya aje mata narko kai kuma sai ka danne zuciya ka je ka tamkar ka bugi kirji ka ce Allah na yi duk abun da za ka iya ka yi yanzu idan wani muhimmin mutum ne ya hana abu sai ka zo gabansa ka ce masa gashi zan yi a gabanka duk abun da za ka yi min kamun ka girmama shi baka cutar da shi ba in akwai jama'a a gurin za ka ga gaba ɗaya kowa jikinsa ya yi sanyi in da mutane waɗansu suna tsoron su yi to yanzu wani ma sai ya zo ya ci gaba da yi gaban sama an yi bai iya yin komi ba kaga wannan kamar haka fa ake wa Allah Allah ya hana mu sai ka ce kai sai kai yi narko na azaba duk mai yin kaza azaba kaza za a yi amma duk da haka ka ji ka gani ka sani sai ka je ka aikata to Allah subhanahu wata'ala yayi mana gargadi a wannan aya bi mukhalafati awamirihi wartigabi wartikabi zawajiri wa idza rasulihi cutar da manzo fa yaya yake bi aibe, au bi fasi, ko ka aibanta shi ko ka nakasa shi da yawa wayanda suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yanzu akwai masu ce maka katu sai a dubi hadisan manzon Allah sai a ce da su ai wannan duk kala katu ne in ba kala Allah ba mu ba ruwan mu da wani kala katu duk da su da jaridar da ake kunsa sai da ita duk dai malami ne yana wa'azi na je na faɗi yace wai bukhari muslim turmuzi na ibn majah waye waye duk ko su duk da su da takardar kunshin ko sai ɗaya suke magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ƙaryata ta kace duk ƙarya ne kuma shi din wai ƙato wannan aibantawa ne ko girmamawa to Allah ma bai son ka da kace kai sai qala banda ƙala rasulullahi to kai a lokacin Allah ma ya tsane ka domin Allah ya haɗa ya ce lalle waɗannan da yu'zuna Allah wa rasulahu masu cutar da Allah da manzonsa la'anahumullahu Allah ya la'ane su ka Allah kam na yarda da maganar shi amma ba ban yarda da na manzon Allah ba to anan Allah ya la'ane ka ko da wai kar ka kuskura ka yarda da irin waɗannan aƙidu da ake kawowa wallahi babu su ba ba alamar su daga baya ne yahudanci ne ake aiki da shi ake shigowa cikin musulunci don a raba musulmai da musulunci domin idan mutum ya zo ma a ƙarar yake maka ai mu ba ruwanmu da kowane littafi sai ƙur'ani Ƙur'ani maganar Allah mun yi imani da shi kayya kayya sai ka ce yanzu ne mutumin kirki ya zo ashe duk dama wannan littattafa duk ƙarya ne kaga anan ya kafurta ka ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suna nan suna ta fama a dole ne su sun kafurta jama'a to Allah ya ce wanda suke cutar da Allah wa rasulahu da manzonsa fi ah, la'anahumullahu Allah ya la'ane su fi duniya wal akhirah idan aka ce Allah ya la'ani mutum ya nesanta shi da rahama ba ma maganar ya shiga ba a ko kusa da rahamar ma bai baya nan Allah ya yi nesa da shi shine ma'anar tsinuwa la'anta la'anahumullahu sannan kuma idan aka nesanta su da inda rahama take inda za a kai su din, wani wuri ne inda Allah yake wahadda lahu ya tanada musu azaban wata irin azaba muhinan taulakanci kuma fi duniya wal akhirah duniya da lahira cikin cutuwa suke duk sanda wani malamin sunna ya fito yana faɗin gaskiyar al'amari yadda yake yana ƙaryata ƙarairayin da suke yaɗawa sai ya ji zafi kaga wannan ma azabtarwa ne idan kuma da lokacin da ake da shugabanci ne irin su duk kakkama za a yi a kakkashe su kaga nan ma azaba ce sannan kuma su je lahira su tar da babbar azaba shi yasa Allah yake fi duniya wal akhirah duniya da lahira Allah ubangiji ya tsare mu da bin irin wayannan miyagun ajibu wa idza rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi aibin aw naqatin idan ka aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka nakata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tamkar iza'an billahi ne min zalika tamkar ka cutar da Allah ne Allah ne ya aiko shi ya amince da shi kai kuma kace Allah bai iya zabe ba ya zabo wanda yake makaryaci ya aiko maganar ta ƙarya ne baka yadda ba wannan manzon da ka aiko ban yadda da shi ba tamkar haka kafa don haka mu yi hattara cutar da annabi tamkar cutar da Allah ne kamar yadda ikrama ta yake cewa innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu wannan aya shi yace ta sauka ne akan waɗanda suke yawan kwaikwayon Allah wajen halitta sai mutum ya zo baya da sana'a sai zane sai ya suranta mutum ko ya gina gunkin mutum ko ya gina gunkin saniya ko ya gina gunkin kare ko ya gina gunkin akuya ko ya gina dabba in ka gani kai ka ce wannan shi din ne gashi nan wani idan ya zo ya yi maka hoton abu sai ka ɗauka shi ne yanzu idan kana zuwa gun da ake sai da fashion ko irin gurin suturu gurin da ake sayar da kayan sawa na zamani sai ka ga gaye kawai ya haɗu yana tsaye har ya canja tafiya sai ka yi zamanin wani ne a tsaye kuma wani ne kawai ya mulmula shi kwaikwayon Allah ne ranar tashin alkiyama sai an ce kamar rai kafin a kai ka aljanna in Allah ya taimake ka ka iya sa rai sai kai maza maza ka sa ran da wuri eh zai saku kuma za ka samu wannan taimakon na Allah har ran ya shiga har wannan gunkin ya motsa to fa in bai motsa ba ba to ba kai ba rahama la'anakumullahu Allah ya la'ane su ya nesanta su da rahama kenan Allah ya kare mu don haka ba sana'a ba ce ka zauna kai zane gare ka zane ka iya a biya ka ka zana buhari a biya ka ka zana bindo a biya ka ka zana ka zana ka zana ka zana kai ka iya dama dama masu haskawa da kyamara malamai sun yi sauki kan wannan amma kai ta amfani da yatsunka da basirar ka hango yadda Allah ya yi mutumin kai ma kana ta kokari sai ka yi yadda yake kuma ka yi a ce kamar shi to ka shiga uku Allah ya ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abu huraira yace ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gefen wata cutar wadda ake yi wa Allah yace yaqulullahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa zini, ibnu adam ɗan adam na cutar da ni ya suku dara yana zagin zamani wa ana daru ni ne zamani muqallibul laila wan nahar ni nake juya dare da yini Allah wadaran wannan zamani ai wannan mugun zamani ne shegen zamani ne wannan kaza ne kaji mutane ba su da aiki sai zagin zamani waye ne zamani wa yake juya dare ya maido ne. ya shudar da wata ya tsaye da wani watan shekara ta kare wata ta zo wa yake yin wannan Allah ya ce to ni ne ukallibul laila wan nahar ni nake juya dare da yini amma mutane suna nan ba su da aiki sai cutar da ni suna zagin zamani suna cewa ai wannan zamanin ba albarka wannan zamanin ba kaza zamani bai yin komi shi ma yin sa kai kanu yaquluna ya khaybatad dar ya khaybatad dar suna ta zagi الدهر فعل بنا كذا وكذا هذا الدهر فعل بنا كذا وكذا wannan zamanin ya kawo mana kaza ya kawo mana kaza fayantaziruna af'alallahi azza wa jalla ila dahar ayyukan da Allah ne ke yin su sai suna danganta shi da zamani wai subbuna suna zagin sa wa innamal fa'ilu zalika huwa Allahu azza wa jalla kuma wanda yake yi wa'annan abubuwan fa shine Allah mai girma da ɗaukaka. Allah ne ke yi, kai kuma kana ta zagi, kamar wa kake zagi kenan. Eh? Yanzu misali yanzu wa yake mulkin Najeriya. Tai, wannan mulki, wannan mulki, Allah ya tsiniya mulkin nan, Allah wadaren mulkin nan, in Buhari yana kusa sai ce kana yi shi? Eh? Ka san dai shi ba shi yake yin kansa ba shi ma ko ba shi yake juya rayuwarsa ba shi ma inda shi zai iya baka lafiya inda shi zai iya ma arziki da ba kai shi ingila ba da ya ba kansa lafiya da zai iya kare ka saboda rashin tsaro gashi na ana ta kakkashe mana yaya ana da bai sha guba ba da yayi wa kansa tsaro da abata bai mutu ba da ba kashe shi ba ko ba duka kashe su akai ba sai ka ce ba a muku tsaro ba to ka manta Allah shi ne mai tsaron shi kansa wanda kake tuna zai tsare kan idan ba Allah ne ya yi tsaron ba shi ma sai ya kasa tsare kansa sai mutu shugabannin ƙasa nawa ne zafi dai da jajircewa ba kai murtala ba eh ku duba irin fafatawa da suka yi lokacin liyafa amma ba kashe shi ba da ya tsare kansa Allah shi ne mai tsaro Allah shi ke yin abu shi ke kuma kauda abu shi ke zai kawo shi shi zai ture shi kuma wani lokacin gwaji ne jarrabawa ne daga miyagun ayyukan domin kuna zaune lafiya Allah bai canja muku zaman lafiya da rashin zaman lafiya sai kun canja da kanku inna Allah لا يغير ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah bai canja wa mutane halin da suke ciki sai sun canja wa kansu ma'ana sai in Allah ya ce ku yi ku bari ba za ku bari ba ga inda za ku bi ku ce san mu nan za mu bi to sai Allah ya jarraba ku gwaji zai muku la'allakum tarji'una ko fa dawo idan ba ku dawo ba kuma kuka shuɗe da haka to akwai gidan azaba yadda ya tanada muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana faɗin haka ɗan adam yana danganta aikin Allah zuwa ga wasu Allah wana ha an zalika wa qala ibnu abbas Inna ladhina yuzuna almu'minina innal Allah wa rasulahu wannan aya ta sauka ne fil ladhina ta'inu an nabi sallallahu ta'inu an nabi sallallahu alaihi wasallam fi tazwijihi safiya bint uyay akwai waɗanda lokacin da ya auri safiya suka rinka ainihin aibai tashi game da wannan aure da maganganun da ba su da daɗi wannan aya su ma sai ta yi aiki a kansu aka ce lu'ilu an la'ane su sannan kuma suna da azaba mai tsanani ta wulaƙanci ranar gobe kiyama saboda me saboda sun cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa zahiru abinda za ka kula da shi kawai malam ya ce ayan nan ka kula da lafazinta al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi idan aya ta zo lura da sababin abin nan lafazin ayar karka ce sababinta kawai za ka ɗauka ai sababin ayar ta sauka akan arnewa ne to ta gama aiki daga arnewa ne a'a ta ci gaba da aiki kenan ala kulli man haza hazwahu ila yawmil qiyamah akan duk mutumin da yayi takun saka irin nasu har a tashi alqiyama zahirin al'amari wannan aya tana magana ne akan duk mutumin da a ammatun ta game duk mutumin da yu'zillaha wa rasulahu yake cutar da Allah da manzonsa fi kulli man azahu bi shay'i duk wanda ya cutar da Allah ko ya cutar da manzon Allah bi shay'in da wani abu ba wai sai irin kalar abinda wani arnan ya cutar da su da shi ba kai ma ko da ta wani hanya ka cutar da Allah to Allah subhanahu wataala yana nan a madakata yana jiran ka? yana nan ka duba irin cutarwa wanda ma nan farko ba su irin ta ba wanda ake yi ku duba yanzu fa za a ɗauki mutum ɗan adam wanda mace ta haifa ta hanyar saduwa da ta yi da namiji yana da uwa yana da uba yana da inda aka haife shi yana da kabarin da aka binne shi sai aka ce wai shi ne ya ba Allah rikon duniya wai shi ne Allah na asali Allah ɗin wannan ubangiji da muke cewa ai wannan ɗin ne ya bashi wai ya rike kuma gashi duniyar ta gagare shi wai shi wannan mutumin ya dawo ya kafi duniyarsa ba za ta bari wai rikon ƙwarya ya ba Allah ku duba ku gani wace cutarwa ce tafi wannan eh sannan ka ji abin da yake fara yake duk wata kabbara in ka ji yayi to shi wannan shehin yake nufi ba Allah ba don in yayi wa wani shirme yayi in dai ba wannan bane to shirme yayi kuma ku duba yanda ake ta yada wannan abun kowa ya ji kuma an zauna shi abu kawai ba Allah yanzu don an taɓo shi ba wani abu da za ka ci irin abun da zai sabbaba bala'i ba kalar wanda ba a yi mutum dai ya danne zuciyarsa wai har ya buɗi baki ya tsaki Allah yanzu ko babanka kaje in ban da iya irin ta baba za a kalle ka da mutunci to kalmar nan da na faɗi Allah ya faɗawa ita a wannan rekod ɗin da aka yi kamar yadda muka faɗi don kada a ƙaryata mu fa muka sa shi a nan kowa ya ji kuma don kar a ce ma wasu suka ƙago mutumin ɗin gashi nan an bayyana a fili ga ainihin jiharsu ga garinsu ga shi kuma ga har shekarunsa malaminsa ma sunansa wane kuma an kamo shi yanzu yana hannu. to ba kashe ba ba hukuncin ma ba yi ba wai da aka je dai gaban alƙali alƙalin kansa da aka sa masa wannan waƙar sai da rawanin sai kunci don ya razana wallahi yake aje a aje ma shi tukunna sai ya nutsu ya san hukuncin da za a yi to yanzu yana can an aje to ai shi kansa tsoro yake ji yawanci alƙalan suna so wa'ansu suna son su yi hukuncin suna tsoro saboda duniyar yanzu ba gaskiya aka fi so ba Allah ya sauraki to duk abin da aka yi na cutarwa ta gefen zatin Allah ko zatin manzon Allah kawai ka ɗauka wannan aya tana aiki da shi na yuzuna Allah wa rasuluhu ba wai lalle sai ka ɗauki akan wa ayar ta sauka waye asalin wanda aka yi wa wato ya fara laifi ayar ta sauko amma anna man ata'a man ata'ahu kamar duk mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam faqad aba Allah to ya bi Allah an gane ko duk mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam faqad aba Allah haka Allah ya faɗi a cikin nassin alqur'ani wa man yuti'ir rasula faqad aba Allah duk mutumin da ya bi manzon Allah to ya bi Allah amma iri-iri mutum irin ayoyin nan duka sai ya take su ya ce shi Allah zai bi kawai kuma ba zai bi manzon Allah ba shi ma kaga wannan ya shiga cikin wannan haji ayar duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar ya bi Allah don Allah ne ya turo shi ya ce ka je ka cewa mutane su yi kaza su yi kaza su yi kaza idan ka mata da'a kan wa ka bi Allah yanzu idan sarkin garinku ya turo ni ya ce je ka cewa malam muhammadu ya zo ina kiran shi sai na zo na ce maka mai gari ya ce ka je yana kiranka sai ka ce in dai kai ne za ka kira ni ba zan zo ba inda shi ya kira ni zan je sai ka ki zuwa sai na koma na ce na kira shi ya ce ba zai zo ba sai in kai ne za ka je ka kira shi Ta girmama shi da ka ƙi magana ta kace ni ba komi ba ne sai dai in shi ne ya zo da kansa yanzu a hakan shi ɗin girmama shi kai amma da na kira ka he ka riga ni ma zuwa da sauri baka girmama shi ba to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ga duniya in ka girmama shi to tamkar ka girmama saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni kama kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba tsayawa yayi huduba akan masu cewa sun yadda da shi amma ba su yadda da sahabbansa ba wata matsalar kuma ta biyu yake Allah Allah fi ashabi kashedinku ku ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah kada ku kuskura ku taɓa sahabbaina don ba ni da waɗansu sama da su bayan ni ba ba wasu kamar don da su muka haɗu da ni muka ɗaga musuluncin nan lokacin da babu shi to kar ku yadda ku cutar min da sahabi ko ɗaya a cikin sahabbaina Allah Allah fi ashabi ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah kar ku cutar mun da sahabbaina la tattakhizuhum magharban ba'di kar ku maida mun sahabbaina tamkan karan bara bayan na bar ku kun san karan bara ko Gharu. wanda za a je a kafa abu kowa ya saiti a gafe za a samu abu kowa ya zama ba wanda yake saitawa sai sahabbai kowa da irin abin da zai harbe su da shi mai bakan mm, mai mm. kibiya mai bindiga mai ɗauka da hannu ya jifa mai jifa da irin abin majajjawa kar ku mai damun sahabbai na karan bara ba ji bayana in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ahabbahum fa a ahabbahu duk mutumin da kaji yana son sahabi daga cikin sahabbai na saboda yana so na ne yake son su wa man ahabbahum duk wanda ke son su ahabbahum bi sababi hubbi ya so su ne saboda sababin sona da yake wa man abghadahu duk wanda kaji yana kin sahabbai to fa bughum um, uh, wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahu duk wanda kaji ya tsane su ya tsane su ne saboda ya tsane ni in ka ware sahabi ɗaya kace kai bai ma ba to tamkar kace manzon Allah bai ma ba duk mutumin da kaga har ya kai ga yayi aibin da ba za a ainihin ambace cikin sahabbai ba to munafiki munafiki kuma dama baya cikin sahabi domin a lokacin akwai munafukai kuma Allah ya zayyana su ya sifanta su ba a ma kiran su sahabbai don an ce Abdullahi bin Ubayyu ka taba ji an ce radiyallahu anhu eh to irin nan ba a kira su sahabbai amma sahabi shine wa'anda suke suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako suka ainihin ruwaito mana hadisai wa'anda suka fassara alqur'ani suka bada rayuwarsu suka tallafa masa wajen isar da sakon nan har suka musu mutu ba su yi hidda to in ka kuskura ka zage su tamkar ka zage manzon Allah ne in ka tsane su tamkar ka tsane manzon Allah ne kamar yadda in ka zagi manzon Allah tamkar ka zagi Allah in ka tsani manzon Allah tamkar ka tsani Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wa man azahum faqad azani duk wanda ya cutar da sahabbaina to ka tabbata ya cutar da ni wa man azani wanda kuma ya cutar da ni faqad azallahu ya cutar da Allah wa man azallaha yushiku an yaqudahu wanda kuma ya kama hanyar cutar da ubangiji to ya sani ba an Allah ya kusa ya kama shi Allah ubangiji ya ba mu dacewa wallazina lalle waɗannan da yuzuna Allah yuzuna almu'minina suke cutar da mu'minai wal mu'minati mazan su da matan su kenan mu'minina wal mu'minati karka kuskura mu'mini duk mutumin da ya zama mai imani ne in ba ka gani da idonka ba ko ka ji da ka ba to kar ka kuskura don ka ji wani ya bata shi ka ci gaba da faɗi kai ma ba mamaki wancan ɗin munafuki ne kage yamar kai sai ka tabbatar da wannan abun haka yake kafin nan ka ci gaba da yaɗa shi kar ka kuskura ka je kana bata masu imani za ka shiga ƙarƙashin wannan aya lalle waɗanda suke cutar da almuminina muminai mata maza walmuminati da muminai maza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wayannan mutane Allah ya tanada musu azaba saboda me faqadihi tamalu butanan sun dauki kiran ƙarya wa isman da zunubi mubinan wanda yake bayyananne suna ta jefawa akan masu imani yanzu mutane nawa aka raba su da imani sai an dubi masallacin da ake kira zuwa ga addini Allah sai a ce akan jahannama yake kuma mai fadin haka malami ne yace irin waɗannan masallatan kan jahannama ake gina su in ka shiga ciki kai sallah ma tamkar kai sallah cikin jahannama ne ruwan ruwan masallacin ma in kai da alwala da shi jini ne kai ne baka gani yana daidai da wanda ya alwala da jini wanda ya alwala da jini yana da alwala me za su ce babu to in ka yi alwala a wurin ma to ba ka da alwala don ruwan masallacin su ma jini ne eh? kuma kai ka faɗi wannan kalma a zaune take tara ha hayyina kana ga kamar wata ta yi saukin faɗi a bakinka to wahiya inda Allahi azima wallahi babba ce abun Allah wa'anda suke sallah a masallacin nan baka san matsayin wani ba baka san darajar da yake da ita abun Allah ba kuma ba wahayin da aka yi maka aka nuna maka aka ce wane da wane da wane ya mutane kuma wannan wurin nan ne doron jahannama nan aka yi wannan masallacin wa ya gaya ma ruwan da kake jini ne ya kai ka gani wani irin gilas kake da shi wanda kake gane ruwan jini eh? kaga wannan karairayi ne kuma manyan mutane ne suke shata irin wayannan karairayi sai ai kabbara a gaban su ai manya ne ai manya tarka dauka wai mutum sai ya bi Allah yake zama mutum anana sadatana wa kubara'ana tana ta ko don girma kala kala ne akwai girma cikin munafukai akwai manya cikin kafirai kamar yadda yake akwai manya cikin musulmai masu imani Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sai ya ce ya ayyuhan النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يغرقن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka gaya wa mata, yanka wa banatika da ƴaƴanka wa nisa'il mu'minina da matan masu imani yudunina alaihinna min jalabibihinna su kusanto da babansu. mayafai ne dogaye masu rufe jiki duka shine jilba zalika adana an yurafna wannan shine yafi dab da a gane su fala yuzaina ba za a rika cutar da su ba domin a lokacin da wannan aya ta sauka ummu salma ta ce matan madina sun fito kai kace hankaki ne a kansu lokacin da suke tafiya gano zuwa kuma ga sunan cikin bakaken kaya ba ka gani ko ina a jikinsu lokacin da Allah ya saukar da wannan na na yudunina na da inna mata masu bin umarni kenan an gane ko wani ma can ya bi sahuna wayar da yi kara Allah ya tsare bai wuce rayuwar mu haka ba yanzu muke karatu da kwamfutar nan kawai kyau ta dauke wuta yanzu ana iya abun haka kyau ku gana ɗauke dauke wuta kawai kuma ga rigima a gunmu mutum ya ta rikici bai wuce daukewar wuta ba Allah ya saurari wai shi yanzu nan dauka yake ai daukar Allah ita ce dauka ka gani da Allah ya kashe wutar shi kenan sai ya aje robar Allah ya sauke to Allah subhanahu wata'ala lokacin da yudunina alaihin na min bihinna sukan kusanto da jilbabansu a jikinsu su lullube jikinsu gaba daya jilbab ya fi himar girma himar a da kuyangi ne da 'yan mata suke ba himar matan aure ‘ya'ya kuma suna sa jilbab an gane ko jilbab shine na ‘ya'ya ‘ya'ya hara'in su za ka gansu da jilbab bayan imar akwai jilbab in kuma wacce ba ‘ya ba ku yanga to ita za ta iya sa himar za ta iya ta ɗan lullube kawai ta ne. to me yasa aka ce su matan nan a gaya musu su kuso da jilbabansu saboda hakan din zai fi sa a gane su wala yi uzaina ba za a cutar da su ba duk wacce ka ganta cikin jilbab to ka san wannan mata ce kamila kuma ya ce ba baiwa ba za ka yi nesa nesa da ita larabawa a wancan lokacin ko mutum fasiki ne baya so ya taba matar aure sai wannan kangarewa ta kai kangarewa kuma ko yanzu ko yan iskan yanzu ma in suka ga mace kamila ko kula ta ba ta yi saboda baiwa ce Allah ya riga ya zuba a cikinsu sai dai in itance take da munafurcin da za a gano loganta to Allah ya yi haka ne don kada matan muminai su rika fita ana cutar da su a rika yi musu dan fare ko a rika dan musu kyafce ko a rika dan yaya ya jin daɗi ya kaza to ta riga ta lullube kanta baka ma san kalarta ba baka san wace ce ba yanzu wace ta sa jilbab ta sa niqabi ta wuce yar kama ba za ka gane wace ce ba yar ka za ta zo ta wuce gaban ka ka rika nesa nesa kana ba ta fili eh, kuma yar ka ce ba za ka gane tsohuwa ba ba za ka gane matashiya ba ba za ka gane kakarfa ba saboda ta lullube jikinta duka ba tsaro a wuri haka ne Allah subhanahu wata'ala ce zalika adana an yu'rafna hakan din shi yafi don me an yu'rafna a gane su fala zain ba za a cutar da su ba akwai munafukan da a wancan lokaci a Madina gidaje suna da matsi a lokacin yawanci ba kowane gida ne take da makewayin kirki ba saboda matsaloli da damuwa kuma wurare ne masu duwatsu idan sai da magariba ne mata suke samu su dan fita bayan gari su zagaya ba wai birni ne irin yanzu ba ba a daɗi garin da duk kaji ana kiransa birni birni a da ba kowanne ne ya kai laide ba ai kamar laide a daɗin ai ba ƙaramin gari ba ne duniyar ba ta yi yawa ba kamar yanzu to idan suka fito akwai munafukai fasikai da suke tsare hanyoyin fita bayan gari suna lura da duk wanda ta fito in suka ganta ku yanga ce su kai mata hari idan suka ga alamar macen aure ne kuma su dan ba ta wuri ba za su yadda ba ta gansu ba don su a larabawa a lokacin ma shi da kansa yana jin kunyar kansa a ce ya nemi matar aure ko kuma ya nemi ya ba ku yanga ba ko ba ta da aure in ya ce suna jin nauyin nemanta larabawa kuma ita ma tana jin ya za a yi ina ƙya in nemi wani abun kunya ne ma in an ji tana neman maza kuma tana ƙya ba ku yanga ba to sukan fita suna irin kewayawa don ko za su samu wata kuyanga ko an aiko ta wani wuri ko ta fito don biyan bukata sai su kai mata hari. to sai aka rinka kai wa ‘ya'yan hari ta haka ba wani abu da yake bambanta ‘ya'ya da kuyangi shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bambanci yace ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ya kai wannan annabi ka gayawa a jika matanka wa fika da yayanka sai aka fara da babban gida don nan ne sharaf ɗaukaka gaba ɗaya take a fara kiyaye gidan manzon Allah tukunna matansa ƴaƴansa don haka da matanmu da ƴaƴanmu yana da kyau mu canja musu sutura su rinka sa sutura irin ta kamala yarka idan ta fito da sutura ta kamala ɗan iska ba zai lalata ma ita ba matarka in tana fita da sutura irin ta kamala ɗan iska ba zai lalata ma ita ba amma idan ta fito da sutura wanda take ta mubarrazanci irin yadda jahiliya farko suke yi duk abin da zai iya faruwa na iya faruwa don haka Allah sai ya fara kiyaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake wani sa'il mu'minina kuma ka ga wa sauran matan mu'minai tun daga wancan lokaci har duniya ta tashi umurnin na tafiya a gidajen masu imani duk gidan da baka ga ya ɗauki wannan tsari ba sai dai dama in ba imanin misa'il mu'minina matan masu imani me za a gaya musu yudunina alaihinna min jalabibihinna su ɗauko jilbabansu su rufe kirjinsu su rufe wuyansu su rufe gashin kansu su fitar da idanuwansu yadda za su ga hanya su lullube sauran jikinsu duka ba tare da ainihin sun fito da surar jikinsu kamar yadda jahiliya farko suke yi ba zalika adana wannan shine yafi kusa an yi yanda za a gane su falayo zaina ba za a rika cutar da su ba to daga nan dama irin wayannan daga sun ga mai irin wannan sifa kawai sun san wannan ya ce ya ce ba za su ma tinkare ta ba wa kana Allahu ghafuran amma kar ku damu abinda kuka yi da Allah ya yafe mu rahiman ya ji kan duk abinda aka yi da kafin a sani to Allah ya yafe shi me yiwa da ba a karanta haka ba ba a san da haka ba ana aikatawa abinda aka ga dama in ka ga irin suturar da wa'ansu arna suke yi kai ma sai ka yi wa matanka ka yi wa ‘ya'yanka irin shigar da suke su fita kai ma naka irinta suke suna fita yau sai ka ji aya sai ka canja wa gidanka tsari matanka da 'ya'yanka sai ka canja musu tsari to abin da ya faru a da Allah ya yafe ma don inna Allah Allah ghafuran mai yawan gafara ne ga bayansa da suka dawo daga saba masa suka koma suka yi masa biyayya akan umarnin da ya basu rahiman kuma mai jin kai ne zai ji kansu zai tausaya musu zai ƙara shiryar da su zai ƙara ɗora su akan tafarki madaidaici duk mutumin da ya ƙuduri niyyar alkhairi to Allah sai ya taimake shi akan alkhairi duk mutumin da kuma ya rike abu na alkhairi ne yana yi amma ba da niyyar alkhairin ba to wannan ba zai samu taimakon Allah ba Allah ya taimake mu don da yawa akwai masu za a gan shi jikinsa gashi nan kuna tare amma ba da wannan manufar yake yi ba da wannan alkhairi har ma yana da kiyayya tsakaninsa da ku to kaga wannan ba zai shiga cikin irin wannan yana da kyau duk abin da ka kusur ka zo kana yi na alkhairi kudurin ka ya dace da abu Allah ubangiji ya ba mu nasara Allah ya ce لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً Allah subhanahu wa ta'ala yake yake gargadar waɗannan fasikai munafukai da suke fita suna farma kuyangin mutane yake la'illam yantahi munafiquna lalle waɗannan munafukai in ba su bari ba wallazina fi qulubihim maradun waɗanda aka zuba cutar munafurci a cikin zukatansu wal na fil madinati da masu yawo da miyagun kalmomi a cikin garin Madina. In ba su bari ba tun muna rufa musu asiri fa, to in ba su daina ba la nuhuriyan na kabihim, wallahi sai mun fallasa su gaban ka sai mun nuna maka su. Sun malayu jawiru naka sannan daga nan za mu raba tsakaninka da su ba za su sake zama tare da kai ba a cikin gari, makwabtaka da kai babu. Fiha a cikin wannan gari. zaman da za su yi in ma akwai illa ƙalilar sai ɗan kaɗan. To me yasa abin ya yi tsanani haka? Ai laifinsu ba ƙarami ba ne don Allah ya ce mal'uni. Mal'uni أينما تجفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا duk wani tashin hankali da tada hankalin jama'a wani lokacin fa a magulmata ne daga 'yan gulma ne wani magulmacin idan ya tashi ya kulla tsiya ya kai wa shugaba gaba ɗaya sai ya tarwatsa masa majalisa wa'inda suke taimakonsa yake aiki tare da su sai je ya babbata su yake ai kana zaune da makiyanka ne wani da wani ga abin da yake faɗi a kanka ga abin da yake faɗi a kanka shi kuma idan ba mai tasabbuti bane kawai sai ya ɗauki abun a haka sai kaga tafiya ta lalace magulmaci munafiki mai kormato yana haddasa yaƙi a gari irinsu gara a kame su a tura su gidan yari a rufe su rai da rai duk wanda aka gane dan kormato ne a kai shi a rufe shi yafi don irinsu ne suke bata tsari wani ba ya ga dama idan ya ga tafiya tana da kyau kawai shi sai ya fara da hikima ana ƙoƙari kam amfani matsala ta da su matsala ta da tafiyar nan tamu kaza da kaza sai ya buga cikin ka yaji kai ma dan munafiki munafiki ne ce wallahi ni ma na dade ina tuna ba na tade wannan abun yana damuna don dai kawai ba yanda za ka yi kamar Allah ya gawo kai yanzu ka samu yanzu nan gaba duk maganan da ya tashi zai gaya ma kai tsaye ne ya san kai dan uwa ne da haka da haka har sai ya gano ire-irensa Allah ya tuba da haka sai ka ga an tada balli sai ga nan tafiya sai ka lalace Allah subhanahu wa ta'ala yake irin masu yawo da irin wa'annan tseguman, ko su daina tun Allah bai fallasa su ba ko kuma Allah ya fallasa su ya nuna maka su kuma kaddane irin zaman da za ka yi da su zama da su in ma za ka yi sai zama illa kalilan yanda da za ka zauna da mutum ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ka gaya masa sirrin ka ɗari bisa ɗari in ka gano munafuki ne ba zai samu sirrin ka ba yanzu don Allah ya fallasa shi kuma ba zai samu kanka ba yanzu kamar da Allah ya fallasa shi kuma ba zai samu zama a zuciyar ka daidai ba kamar da don me Allah ya fallasa shi sai kaga abin da za a zauna da shi din kaɗan ne Allah ya ce mal'unina la'anannu ne tsinannu aina ma tuqifu duk inda aka same su ukizu a kama su wa qutilu a kakkashe su ta katilan kisa shine kawai zaman lafiyar al'umma wannan tsari ne na Allah sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl hmm. walan tajida li سنة الله تبديلا Allah ya ce sunnat Allah haka hanyar Allah tafiyar Allah tsarin Allah karantarwa ta Ubangiji shari'arsa haka ya zartar illazina kalau cikin waɗanda suka shuɗe a min qablu kafin ku ba wai akan ku ne farau aka rika samun irin wa'annan munafikai ba walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma baka samun aikin Allah yana canjawa tafiyar Allah ba ta canji in Allah ya ɗauki tsari ya tafi da shi to da haka zai kai gaci duk sanda aka zo aka samu masu hana ruwa gudu sai Allah ya fallasa da yawa za ka riga ganin irin haka yana faruwa ana tafiya salum alum salum alum ya kaga al'amurra suna ta lalacewa duk irin waɗannan ne masu hana ruwa gudu kuma idan Allah ya taimaka a sannu idan akwai masu imanin gaske waɗanda suke tsaye da gaske sai kaga Allah yana bayyana mutum yana bayyana shi yana bayyana shi yana bayyana shi da haka sai ka gane jiki kawai yake baku zuciyarsa ba ta tare da ku zuciyarsa a kanku jikinsa kuma tare da ku to Allah ya kare mu don haka lokaci yayi me yasa idan muka ce lokaci yayi sai mu je mu tarda minti 20 minti 10 babu a filin mu sai a sa kida don haka ina gaya wa shi mai sawa don Allah ya akara ana nakasa mana fili minti goma wani lokaci minti takwas sai a sa wani a madadin madadinmu lamu maganar ta ƙare ga fili sai ka ji an sa wani abu na hmm. ba da ku nake magana ba yanzu yauwa eh, yana da kyau eh, abin da aka kai ne suke sawa yanzu bai cika ba kenan sauran minti biyar ne kwata-kwata minti biyar minti hudu ne ma kuma za a yi tambayoyi Tawa. Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladansa kurakurai kuma Allah ya fi mana Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu da ya kuma nuna mana fata ya taimake mu da nisantarta Allah madaukakin sarki ya ainihin sa mana juriya da haƙuri da kuma karɓar gaskiya in ta zo ba tare da mun fassara ta da wata manufa ba. Na'am. a ɗaukar mai tambaya na tambaya a kan abin da ya shafi addu'a to ya halatta mutum idan ya yi addu'a bayan addu'a shi ya ce, Allah ka biya mini bukata albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati sai kai tawassuli da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya biya ma domin wani da ya yi hakan din bai yi addu'a bai ce ya yi gaggawa don haka ka gabatar da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati tare da gode wa Allah da kuma kyakkyawan niyya da kuma yarda da Allah zai karba to sai ka mika bukatar ka wajen ubangiji sai ya biya ma bukata amma baka da kyakkyawan niyya baka da kyakkyawan aiki kawai sai ka ce albarkar annabi za a biya ma bukata eh ai annabi an san yana da albarka amma sai ka yi kwaikwayonsa kuma ka nuna kana son sa to nan ne ka nemi albarkarsa amma kawai ka saba masa ka yi ƙaryata shi ka yi abin da ka ga dama sai bukatar ka ta taso ka ce Allah ba ni tun da annabi naka ne ba ni albarkarsa mm. annabin sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai yanda za ka yi ka roƙi Allah to sai ka duba ya yace a roƙi Allah wani matakai ya tsara na roƙon Allah to in kai haka ka samu albarkarsa amma matukar baka bi karantarwarsa ba babu wata albarkarsa da zaka samu haka kawai bulus sai in ka zama mai binsa a kowane irin abu da za zaka yi na ibada sai in kana yi yana dacewa da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ne zaka samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya saka da kai kan kallahu tambaya ta ne menene hukuncin mutumin da wani dan uwanci ne sun yi masa mummunar addu'a sai ke masa amin wai saboda shi ke ya yi to idan har na fahimce ka ko na fahimci tambayar kamar wato mutum ne su biyu sai ɗayan ya ce Allah ya tsine ba shi kuma saboda yana ga tsinuwarka ba komi ba ce sai ce amin ko? Mm. ko kuma in dai wannan mugun aikin naka Allah wadaranka da kai da aiki ka ce amin haka yake nufi? ko kuma Allah ya ƙara ma talauci shi kuma sai ce amin ya ƙara shi eh, dukansu suna cikin kuskure bai kamata ka dubi ɗan uwanka ba ka yi masa mummunar addu'a shi kuma bai kamata ya ce amin ba to yanzu sun taru sun yi addu'ar kenan su biyu domin amin ɗin shi ma addu'a ne bai kamata mutum ya ce amin ba gara mai cewa ba amin ba ya fi bai kamata mutum ya maka mummunar addu'a kuma kai ma ka sake ƙarfafa addu'ar abin Ubangiji ba. Domin idan har ka ƙyale ma kawai, hakan ya ishe shi. Addu'ar da ya yi idan Ubangiji ya duba ba haƙƙinka, ba haƙƙinsa a kanka haka kawai ya maka wannan addu'ar gunsa za ta koma. To, amma idan har ka yi ma ka taimaka tamkar ka yadda ne. To ɓata maka rai da ya yi ba an ce ka yi haƙuri ba, ai ka yi haƙuri aka ce. Shi yasa aka ce lalle mai yin haƙuri shi ne ya fi kowa inna zalika lamin azmil umuri. An gane ko kada mutum zuciya ta ɗebe shi ya rika yin abun da ya dama. Yanzu ka duba ka gani wani iransa ya ɓaci matarsa ta ɓata mare ya ke ke saki nawa ke yi. muna na uku eh uku ake ba wai ba uku ba yace eh to kowane daya na sa dubu uku mana eh kudi ko dubu uku a kai. sako eh kowane daya na ƙara dubu uku a kansa wani ne yayi wannan saki sai kai ba take uku ne aka ce daga shi ba sake koma bai ce to kowane daya na dora mar dubu uku Eh? Dubu tara da uku. Yanzu wannan mai hankali? Ba da hankali. Ba da hankali, rashin hankali ne. Allah ya sauri. Don haka mutum don hankalinsa ya kawo, wato don ransa ya ɓaci, bai kamata hankalinsa ya kawo ba. in ranka ya ɓaci sai ka nutsu shi ya sa ko alƙalai aka ce lokacin da aka ɓata wa alƙali rai to ya rufe littafin shari'a ya rubuta lokaci ce ku je sai rana ka za ku dawo kafin nan ya huce kar ya yanke hukunci cikin fushi duk mai yanke hukunci cikin fushi zai yi nadama kamar mai saurin kai hannu ne ranka da ya ɓaci kawai in ka juye ka kai Masu masga to wata rana za ka yi nadama kana iya masgarsa ya mutu ko kuma ka masji wanda baka san matsayinsa ba haka kuma wanda in ransa ya ɓaci zai yi saurin zagi wawan banza wata ran sai ka zagi wanda za ka dawo ka kwammace mutane kana kallon mutum yana tafiya baka san matsayin wani ba wani ba girma maka zai yi a gaban ka kawai ne ka wawa ka kai mar dabuwa mm. saboda tsabar fusata kawai mutane yanzu kowa a tundure yake wani kuma har kawai zai auno ya ce masa uwa ka san mutum ba ka san matsayinsa ba ɗan waye uban waye me mukaminsa ka sani ba sai in an zo kuma mukaminsa ya bayyana kaga ido ya rena fata kaga yana ta zazzare ido kuma ashe kai ba kori bane dama wani ne yake ba mu labari yana tafiya da mahaifiyarsa tsohuwa ba kauya shi kuma irin mai zuwa dalli ne ya je Lagos yana zuwa Abuja ina ne to ranan tafiya ta haɗa sai yana tare da mamarsa sai suka je irin get na sojoji sai aka tsaida su ana taulakanta mutane haka zai fito ko he gaurawa sojan mai sojan ya kame yana tara masa yace iha gurisa ya sorisa sorisa sorisa ita tsohuwar ta fito tana kuka yanzu kai dan buɗa kai ba kowan kowa ba kai da babanka ba komi ba uwarka ba kowace ce ba kana ba kawai ka zo mari soja soja ya ji ashe ba kowan kowa ba ne da ya tsorata ya dauka wani muhimmin mutum sai aka ci kuma shi kuma yanzu na aka yi ta jamal mana tsawe ga da barazanar da ta ci har an kane ana ba shi hakuri don an san ba wanda zai yi wannan sai ne matsayi kuma gashi bulbul ya iya shiga saboda yana zama a Lagos a Abuja ya iya irin turancin nan so ya hakora da uwar ta fallasa shi ashe sunan da dan bula yanzu kai dan bula kai ba kowa ba ubanka talaka uwarka haka ta zo ba ka da kokobo ka zo kamar da Allah ya sauke bismillah yi mana Thank you. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة